ya asabar biyu ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ashirin da takwas ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na sha uku daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin tafsirul wahab في علاج ظاهرة الإرهاب على ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء ووصف الدواء ولف معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله مدوككين سركي مي ساكيا دا الخيري kamar yadda muka sani wannan littafi yana bayyana mana kuma yana karantar da mu da ɗora mu akan turban yadda za mu fahimci menene ta'addanci kuma ya ya kamata a yi maganin ta'addanci a fuskance shi a kau da shi daga cikin al'umma domin ta'addanci babban musiba ce idan allah maɗaukin sarki ya jarabci al'umma da ita sai dai a ce fala haula wala quwwata illa billah to amma saboda tausayi irin na allah madaukakin sarki sai ya samar ma al'umma hanyoyin da in sun bi a bisa tsari na islam ta wannan ta'addanci za a kai shi ƙasa allah madaukin sarki ya taimake mu to malam yana bayyana mana abubuwan da wannan littafi ya kunsa ko da ko da jin waɗannan abubuwa kaɗai ko kun san cewa littafin nan ya kunshi abubuwa masu tarin yawa za mu tashi alfasla tsani fasli na biyu abinda wannan fasli ya kunsa za a yi bayani akan al shi ta'addancin li shari'a yanda ta'addancin nan kai tsaye ya saba ma shari'a Wal'adilla kuma ya saba ma hujjojin shari'a Wal'ijaba an shubahil maftuni na bihi da kuma ba da ansan da su waɗanda suka fitini da wannan ta'addancin suke zubowa na shubuhohi mana duk shubuhohin da suke kawowa to akwai ansoshi da ake ba su to malam zai kawo mana waɗannan bayanan duka a cikin wannan alfaslis tsani domin idan baka fahimci irin shubuhohin da waɗannan 'yan ta'adda suke kawowa ba to za su ruɗa ka kuma su ruda al'umma za su haifar da saɓani da shirme cikin jama'a madadin ka iya gane menene suke faɗi sai kuma gaza ganewa Allah madaukin sarki ya kyauta wa ya tazammanu mabahasaini to shi wannan ɓangare ya kunshi mabahis guda biyu Almaba mabahas al na farko daga ciki mala yace mukhalafatul irhab shari'a za a bayani ɓangaren da wannan ta'addancin kai tsaye saba ma shari'a bai da alaƙa da shari'a kwata-kwata kina masu wannan ta'addancin ba musulunci suke yi ba ba addini suke yi ba abin da suke ba daidai ba ne shi sa da sun ce su musulmi ne ko musulunci suke yi to ƙarya suke yi za a bayani akan haka wa zalika min khilali khamsata maqalib malai ce zai fitar da gaɓoɓin maganganu biyar a ƙarƙashin wannan maganin da muka yi yanzu wahiya al-matsalabul awwal ta jinihi ala takrimil islami lil insan shi ta'addanci yana yin mugun ruɗi yana yin mugun illa yana koma baya ga irin girmamawan da musulunci ya maɗan adam inda ta'addanci ya faru sai haka baka da aminci da karan kanka da yadda za ka nemi abincin da za ka ci a matsayinka na ma'aikacin gwamnati ko wanda yake kwadugo ko mutumin da yake manomi ko dan kasuwa don za su lalata wannan duka to kaga wannan ba musulunci ba ne akwai girmamawa da martabawa da musulunci yi ma ɗan adam to wannan harka na ta'addanci kuma yana lalata wannan da Allah ya ce wal arda ba'da zalika da haha sai ce akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha karshe sai ce mata allakum wali an'amikum da Allah madaukin sarki ya mulmule kasa yayi tiyin take haka ya tabe ta sai kawo duwatsu sai kafe su sai fitar da makiyaya ya fitar da rafaku ƙorami kududdufai tekuna da sauransu yadda za a yi noman damina da noman rani da yadda masu kwadugo za je su nemi abinci da ma'aikatan gwamnati 'yan kasuwa su je su yi harkokinsu duk allah ne ya tsara waɗannan abubuwan ƙarshe sai ce mata allakum don ku ji daɗi wale an amikum da ku da dabbobinku tsakani da allah in ana harkar ta'addanci ana zuwa gona ana zuwa kasuwa yara 'yan makaranta fa ma'aikatan gwamnati fa za ka je kwadugo dole ka gudun hijira shin wannan an lalata ikramun lahi lil insani ko ba a lalata ba wannan zai zama musulunci ta yaya zai zama musulunci kuma a ce wai in ka faɗa kayi laifi a'a in kuma kai shiru Allah ya ce kayi laifi to da Allah da su da Allah waye kamata kai malaifi sai ka faɗa daidai kai ko an kashe gaba ba komai dama za ka mutu kuma lokacin mutuwanka in ya ba duk duniyar nan ba wanda ya sai kashe ka ba ka ganin za a kai mutum kotu wajen alkali a yanke mashi hukuncin kisa amma sai a shekarar biyar ba kashe shi ba kun san dalili wallahi lokacin da Allah ya sa ya mutu ne yi ba ko da an ji an zauna da shi za a kashe shi ko sai wani dalili ya sa a daga sai a ɗauki rubutacce takarda daga kotu a kai ma gwamna ya sa hannu a kashe shi gwamna sai ya manta ajalin shi bai ba wa ma kana da nafsin an ta mota illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala wallahi in lokacin da Allah ya sa za ka mutu bai yi ba in duk duniyan nan makiyanka ne sai san haƙura sun kyale ka Allah ba za ka mutu ba yanzu kun gano wannan Allah ba ta ba za ka mutu ba duk iyayyen da suke maka kuwa amma in lokaci ya ku kawai sai ga sanadi ɗin ƙit sai mutum ya mutu time din shi ya yi, in duk duniyan nan gatan shi ne wala ba su iya kara mashi shi za ka yi imani da wannan kawai sai ka tunkari gaskiya mala ya ce ta jannihi ala takrimil islamin lil insan ta'addanci na mummunan rutse da kuma da abin da musulunci yi ma dan adam na karramawa baya saboda ba musulunci ba ne kamata in addini ne haɓaka shi ne al-matlab Sani biyu yake cewa mukhalafatihi lil wasatiyya wa tajdiwa tajsidihi lil guluwi ta'addanci ya saɓa ma al-wasatiyya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata duk wanda kaga ya shiga harkan ta'addanci mutum ne mai zafin tsiya zafin da ya ƙetare yadda musulunci ya ce kaga ko kai ɗan adam an ce ka zama tsaka tsakiya ne tsakanin zafi da sanyi kai ba zafi ba kai ba sanyi ba lublub haka ake son ka ina fata mun gane shine kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa haka Allah yi to in ka zaki to ta'addanci kenan in ka zama kuma mai sanyi to ka bijire kenan so ake ka zama lublub wajen sanyi ke sanyi wajen zafi ke zafi to haka musulunci yake amma idan aka ɗauko zafi irin na 'yan ta'adda to ya saba ma wasaƙiyya ta Allah sannan ta jisidihi guluwi shi wannan ta'addancin yana ƙara ƙibar da wuce gona da iri a shari'a ya girmamar da shi ya zama hukeke an bayyance wannan yadda ta'addanci yake kenan yana ƙara haɓako bijirewa da zaƙewa so shi ba musulunci bane banna ne kullun gare shi al-matlab salis na uku yace kaunihi min eh, al ifsad fil ard shi ta'addanci duk inda ya faru banna ne yake haifarwa a bayan kasa so idan aka zo za a ta'addanci sai an rushe gidaje sai an kone kone sai an yi kashe kashe a taka alfarmar wanda bai kamata a taka ba abubuwa na banza za su rika faruwa ga sunan iri-iri wanda yawa fa sai an maka sharhi ba wanda musulunci bai da waɗannan abubuwan ba idan aka shiga gari malamai ko na kiristoci ne bai halatta a kashe ba amma ta'addancin zamani su ne ne ajin farko da ake kashewa malamai kuma ba a kashe yara yanzu ba yara suke babu mu je sayar ba ba a kashe mata ba mata ake samu hijabi je sayar da ana wannan ko ba yi musulunci kuma ya hana wannan waɗanda babu ruwansu ba su da makami bai halatta kai masa hari ba sai a je coci a kai hari ba sa ka kai masallaci tashan mota a je kasuwa duk inda jama'a suka taru haka ake jihadi kun gano wannan jama'a ko bariki ba a kai masa harin mamaya ba a yi ko annabi da ya je haibara da ya shiga ganin suka rude ko ai ba unguwannin su ya rika bi ba suna rudewa su ya tsaya da suka ce muhammadun walla muhammadun wal khamis sai tab muhammadu ne da bataliyan yaki sai su koma gida unguwannin haibar masu ganuwa da su ga ba za su iya ba sai suka mika wuya aka rubuta sulhu aka bar su waɗanda suka ja kun gane annabi ya ja masu sai kai su ƙasa sai suka mika wuya dole haka aka yi ba kawai mutane suna bacci ko su rika jin saukan bama ba mai da harsatsai ba musulunci bai yadda da wannan ba in aka isa bariki ma sai an samu wakili ya shiga an ji an samu kwamanda an ce ga abin da aka zo yi saboda haka ana son ya su musulunta sun ce ba musulunta ta ce da kuma da jizya sun ce to mu ba mu da kuɗi sai dai mu ba ku ba mai da harsatsai kun gano wannan da ke ku a dai haka za a yi kuma mai dai za a daidaita da shi a daidaita in aka daidaita sai su gaba ba yaƙi ungo suka ce to ba za mu bayar ba ku shirya mun shirya ta ce to nan da kwana uku jama'a ka ake jihadin musulunci ba ba a yaƙi ba a sani ba ba a yaƙi idan aka je gari ba a farma gari da daddare zuwa ake a zagaye garin da asuba kawai sai a ga sojojinku kuɗe sai a tara dattawa da shugaban gari shugabannin gari a zauna da su a ce ga abin da ya kawo mu to ce ta ba matsala mu ma musulmi ne to sai a ce ga tsari ga tsari sai su gaba kawai a su ba musulmi bane ku biya jizya ga yanda muke so ga yanda muke so kawai sai a gaba haka ake yi shine qur'ani ce inna annabi inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzarin ba ga annabi ya faɗi ba wannan firgicin da suka shiga kada ya ishe su amma ba kawai cikin dare mutum yana bacci kawai sai dai ji mala'ika ta da shi ce mashi man rabbuka Allah madaukin sarki ya kiyaye al-matlab ar-rabi itlaq at-takfir bidun dawabit irhab duk inda ya faru za ga ana harba kafirci ba ka'ida duk wanda bai masu ba arni kafiri a kashe hatta idza afhantumuhum wa shiddul wasaq wai Allah ce a jika kafa da jini ko ina ya faɗo wannan magana uhu a jika mai kasa da jini inda Allah ce a jika kasa da jini da aka kama waɗannan arnan saba'in na makka a badar ai annabi da ya kashe su ko ɗaya bai mara ba sakin su ma yi kuma arna ne ko ba su musulunta ba ba haka ta danci musiba ne jama'a ba fa mun gaba bane wannan ana gaya maka maganan da za a yi ne kamar za a yi labaru a ce da farko ga kanunsu an gama ne sharhi na tafi al-matsalabul khamis shakku asar ta'a in ta'addanci ya faru to shi kenan ya bude kofan rashin biyayya wal khuruj anil jama'a kuma za ga tsakun mutane suna ware ma jama'a masu yawa jama'a masu ƙarfi ana fara ta'addanci sai kaga yan ƙananan ƙungiyoyi da yan kananan ustazai sun fara tawari duk jama'a ne kuruji ne ta'addanci ne duk irhab ne dukkan su ne. duk irin wannan shigantakan da muke gaya mutane ba su ganewa wallahi shi ne yana faruwa za ga waɗancan yan ustazai sun yi kuri sun yi rukuni da zuwa kansu ku gano wannan da kyau ga malamin su ko limamin ko shugabansu. cin da waɗancan sun bude kofan rashin ɗa'a da kirki su ma sai su a rasu yafa sannan da yi ma jama'a tawaye kuma kullum su riga bayyana su aka zalunta su aka cuta su ne aka yi ma ba daidai ba saboda kawai dokin mai baki ya fi gudu to wannan ta'addanci ne za mu zo mu karanta shi ku ci shi sa ka sake ka kanka cikin irin waɗannan 'yan tsungula tsungulan jama'an ko za ka jefa addinin ka cikin bala'i addini mafi girma da za ka saka cikin bala'i ne sallanka wacce za a fara maka isabi ranar kiyama a kanta ana samun da matsala wuta za ka wuce ka yi dan neman sauki ka yi dan oya oya ka yi dan birgi ka da jawabi za ka sha mamaki ka san me kake yi da za a bayani a nan ana gaya muku irhab ne wannan abun wasu na cewa waya za a yi zama irhab ta ya za a yi ba zai zama irhab ba tambayan yadda za a yi maka kenan ta ya za a yi ba zai zama ba Allah shirya dum al-mabhasu thani al-ijaba an shubahi ikar al-irhabi wa mughalatatihi malam zai bada ansan shubuhohin da masu ta'addanci suke kawa da kuma bayyana kuskuren harkar ta'addancin duka ba daidai ba ce bayan al'umma bayani filla-filla sai sun fahimta wa zalika min khilali sittati maqalib malai ce shi kuma wannan to yana da kanu shida ne kun ga wancan yana da kanu nawa biyar wannan yana da nawa shida in an haɗa lissafi ya cika sha ɗaya al-matlabul awwal hatu takfirihim lil su masu ɗadinci suna kafarta dukkanin shugabanni to akwai shubuhan da suke kulluwa su zo da ita za a warware mana a bada ansa al-matlabus na biyu ma da ya ce shubhatu istibahatihim al-khuruj ala al-hukam suna ba da shubhan da ke wai halattar masu yi ma shugabanni tawaye ya ce a waɗannan shugabannin ba su ne ba mu baya a mu baya a hannu da hannu ci gawara ka'idojin shugaba akwai shugaban da zaɓe yake kai shi akwai shugaban da ƙarfi yake kwata akwai shugaban da kawai kasancewa yake yi kun gane wannan in dai ya zama shugaba haka ko kun haɗa hannu ko ba ku haɗa ba magana ya ƙari shine shugabanka kana mai tawaye ka yi kuruji ko da ko limamin ka ne na masallaci sunanka khawarij sunanka ɗan ta'adda da hausa kuma boko haram Allah madaukin sarki ya sa mu dace al-mablabu salis na uku shubhatu tabyir al-munkar bil yadi wa bis silah suna zuwa da shubuhan cewa ai abin da aka fara da shi a cikin hadisin annabi da yake cewa mar'a minkum munkaran falyughayyirhu bi dihi to abun farko to da hannu da makami za su fara hana a gaggaura mutum bari kun gano wannan da ga suke fara a ratsa guda ɗaya daga cikin ku a dinga cibgan shi a nemi a kashe shi idan suka yi wannan suka ci bulus to gobe abin da za su yi ya wuce wannan amma idan suka fara aka samu fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda suka ɗauki matakin ƙarfe a kansu ko la su darin faɗo muku a gobe Ka ga ku gane wannan haka yake da hannu suke fara muku su daga nan kawai su ɓalli haka suke in akwai lokacin buga misali da sai mu buga muku da guda ɗaya Allah ya shiryar da mu sai kuma sauran ɗaukan makami yanzu yanzu ba zai ja makami ya burma maka kawai ana magana lafiya ce aikin Allah ya al-matlabur rabi shubhat qawlihim akwai shubahan maganar da ke cewa innal umma fir marhalatil jihad difa wai ai al'umma suna matakin jihadin kare kai ne wai duk abin da ake musu kare kansu suke yi kun gani wai kare kai suke ya zanto kuma kare kai a musulunci wajibi ne to malam zai mana magana akan shin wai abin da suka faɗi gaskiya ne kare kan ne ko ko ha'inci ne yaudara ne da kumbiya kumbiyan zuwa da abin da ya saba ma shari'a don cutar da al'umma malam zai wannan magana al-mablabul khamis na biyar ya ce shubhatu ikhrajil kuffarin min jaziratul arab su waɗanda suke yankin larabawa shubuhan da ke suke kawo shine suna wannan gwagwarmayan ne wai sai sun kori kafirai gaba ɗaya daga jazirul arab don annabi ya ce a kore su shi sa suna aikin da annabi ne ya sa su to tambaya sanda sahabbai za su kori kafirai daga jazirul arab abin da kuke yi ne su suka yi inda zaka san tsarin fa ba fa iri ɗaya ne kwata kwata kawai sun zo da wani shirme ne suna son su ruɗa al'umma da gangar haka suka yi kuma in haka ne kasuwannin kafin da kuke kai ma hari koko kasuwannin musulmi gidajen kafin da kuke kai ma hari koko gidajen musulmi arnan kuke kashe koko musulmi inda za gane cewa akwai lauje cikin nadi shi sa wannan irhab da ake a duniya jama'a yahuda fa suka kafa shi so da ban ga dalilin da zaka kafa irhab a maiduguri ba garin makaranta alkur'ani ka riga kashe mutane haka siddan waye in kun gama kafawa a nan ku tafi inugu koko me yasa suka tsaya a nan in jihadin za ku yi annabi ya yi jihadi a madina ne jama ku gane man hanya tsakani da allah annabi ya kashe wani a madina ne da kuka kafa a maiduguri don me kuka yaƙi a maiduguri duk garin da aka anshi shi da'awan annabi annabi ya yaƙi a cikin garin kun tuna hadisin matan na cikin bukhari wacce ta ba su annabi ruwa akan hanya da suke tafiya duk annabi in zai wuce jihadi da sabai in suka zo kewaye garin suke yi mun gano wannan da kyau ko kewaye garin suke yi ran nan sai matan nan ta tara mutanen ta ce kai ku ji tsoron Allah mutumin nan fa yana kewaye ku ne ya ki far maku saboda ni ga abin da na taba mashi so da ni ba za ku yi man kara mu je mu musulunta ba duk garin sai suka je suka musulunta jama'a kun ji kyautatawa jama ba fa sai ka zare mutum ido ne zai bi ka ba kalma mai daɗi mutuntawa dan wani abu ka ce gashi haka ake yi wani bai taka kara karya ba mutum ya gane kana tare da shi ruhan waje fadin to amma kawai su kawai da tsiya ne kawai shi kenan a tara ku ba laifin da kuka yi ba ba na tsaye kawai da sai a harbe a ce duk arna ne ana faɗin arɗin da wani irin kalkala ma'a sugura wa kubara ma'an jami'a karsa gane inda wannan abin yake Allah ya kiyaye al-matlab sadis shubhat as-fahm al-khati li aqidat al-wala wal bara za a warware musu shubhar da suke kuskure kanta na al-wala'u wal bara ba su fahimci me ake ce ma al-wala'u wal bara ba shi za su faɗa wannan bala'i suna cewa wasu suna al-wala'u wal bara'u to ba su ma fahimce shi ba kwata-kwata wa za su goyi ba wa za su bijire ma sai suka fada rani to za a yi bayanin yadda alwala walbara fil islam yake alfasul salis a fasali na uku kuma na wannan littafi malam zai bayani akan alhulul wal ilaj wal malam zai wani bayani akan alhulul wannan matsalolin da suka faru ya za a warware su wal ilaj ya za a magance su wal asar sannan gurbin bannan da suka bari ya za a bishe shi kaga an bayyana maka cuta da yanda ya zama cuta da yanda za a yi maganin cutar komi an yi bayani al wai ta dan wa mabahasai ne malice shi ma wannan kamar na baya ya kunshi mabahas guda biyu wa yashtamilu ala ashirata matsalib shi kaɗai wannan fa na farkon sai mun tattauna gaba gaba gaba har gaba goma jama'a littafin nan ba karatu a ciki wannan fa shine limamin masallacin makka su nan ne nake ma mu wallahi nasiha ku daina tsayawa wai kawai kun haddace alkur'ani kuna da ƙira'a ana son karatun ku tsaya ku yi karatu da gaske kalli man shawi, ku je ga littafin shi don Allah ku je ga littafin Khalil Khusari an gaya mu kawai ƙurra ne su malamai ne ba masu hudu ba masu rubutu masu jawabi na duk duniya shi sa ɗalibai don Allah ku ba da lokacinku sannan ku daina barin shedan yana muku gizo a rai ɗaya kaza aika za a kai lokacin da ba za ka yi magana ba wallahi ku dage ku yi abin da ya kamace ku to mala ce wa yashtamil ala asharata matalib al matlab al awwal an nahalu an al ilm shar'i war rujuu ila al ulama dole ne waɗanda suke kan wannan abin su koma karatun ilimin shari'a sannan su koma ma malaman gaskiya mafi yawancinsu kawai sun je sun zauna gaban wasu 'yan tsagera ne marasa kunya marasa ɗa'a marasa tarbiyya masu ɗimin ƙirji da ban san zuciya suka ruɗa su gano wannan harkan addini ko duk wanda za a ce ya da'awa sai wanda ya nuna in kuma bai nuna ba ko to linzamin shi yana hannun wani nunanne ne wanda zai ce yi bari yi bari amma a ɗauki harkan addini a mika ma yara wai waɗannan ne za su jagoranci addinin za ku ji ku cikin ta'addanci ne dumu-dumu wata rana sai ka ce ai na ga wani tsoho shi tsohon ba ɗan agwagwa ba ne jima mun gano wannan da kyau ku agwagwa ake mashi fa ka ga me zai yi shirni kawai malam dole ta ya samu wanda kwakwalwar shi ta riga ta yi ta nuna wani irin ikon Allah sanda muka fara da'awa ai ba mu kai lokacin da mun nuna ba ko amma malam albani kuma lokacin linzamu mu yana hannun shi ne kafin ya koma ga Allah mun riga mun gama nuna shi da kanshi ya zauna kujerar ne ya ce sun iya ina goyon bayan ayi sai da tara duniya ya gaya musu haka ake yi kuma still har yanzu aminan shi da suka zama malaman mu yanzu mun sake su ne suke ƙara saitin mu in mun yi ba daidai ba ce ku bari kaza za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza ba daidai bane kaza shine daidai lokaci bayan lokaci sai ga sun zo sun yi kira sun zo sun zo sun ce ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi kun gano wannan da kyau ku yanzu misali kai dai baka saka ce malam sa'idu gusau a sheikh sa'id mai kwano gusau bai nuna ba to ku in dai bai nuna ba to duk duniya ba nunan ne kuwa ko sheikh bella bu ko isa alfantani ko malam abdu gani ko ka ce kabiru gombe ko ka ce malam yusuf sambar ga cikin ko abdulrazak ya haya haifan da sauran waɗannan malaman ka ce waɗannan ba su nuna ba to in dai ba su nuna ba duk duniya ba nunanni jama'a mun fahimci wannan da kyau ku shi sa dole kai subscribing ɗin harkar malanta da karantarwa ilal ulama zuwa ga malamai na gaske wanda suna da iko da damar su taka ma birki ce banda kaza an gani shi za kana tasowa sai wasu yara da wasu yan mata haka sai su kira ka sai ta ake maka gama zama ma da mutum me wani zai koya maka <laughs> abin da zai koya maka da yawa shekara biyu ke tsakanin annabi dawa da abubakar amma sai da annabi ya rasa abubakar ya hau kuma a ka'ida tu in kai ka mutu baka hau ba to kana cikin fa minhum man qaga nahabahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila duk inda aka bullo kana da ka kace mu muna nan cikin yin da'a al'umma nan kuna gane wannan to a karatu na gaba da izinin Allah za mu tashi akan al-matlab al-thani nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum